zurfafa bincike domin samo mafita a kan dalilan da ke ingiza jama'a musamman matasa rungumar aƙida ko tsatsauran ra'ayi a kan wani abin da suka aminta da shi akasari masu nasaba da addini ko siyasa ko wasu bambance-bambance na daban waɗanda a ƙarshe suke haifar da rigingimun da ke kawo tashin hankali makamantan rikicin boko haram da na ƙungiyoyin ta'addancin da suka rikita arewacin mali shine manufofin wannan taro in ji daraktan ofishin ministan harkokin wajen ƙasar nijar malam illo sabo yawanci abin da aka yi gane aka yi ɗauka cewa shine a musulmai ne kamar yara ne suke suke shiga wannan cikin wannan ɗabi'a cewa bari su tsatsara ra'ayinsu eh, don su kare addini amma yawanci sai mu da muka shiga da kyau muka karanta sai mu a'a ba ma wannan kin bane suke yi wasu sukan shiga ne don su kare kansu wasu sukan shiga idan suka da wasu abubuwan da suke yi wasu kai har dai ma akwai masu yin shiga saboda don su kare eh, safarar miyagun kwayoyin da suke yi ba ma wai don addini ba suke yi kenan wannan tsantsarar ra'ayin kawai abubuwa ne wanda yake mutane suke yi yanzu don dai saboda wasu abubuwa saboda saboda cin wasu manuhoyin su daban wasu na cewa rashin adalcin shugabanni a kasashe masu tasowa shine ke umar ba isar tsundumar galibin matasa cikin irin wannan al'amari ba a cewa abu guda yake haddasa shi kamar yadda na gaya muku wasu kan ce addini ne ya sashi wasu kan ce eh, wannan eh, kamar hiyar da shugabanci yakan sashi wani ya ce kuma talauci yakan sashi waɗanne hanyoyi ne kamar kuke ganin za su iya taimakawa a warware wannan matsala aka ɗauki eh, fannin matasa matasa me suke so a nemo su abin da za su yi idan aka nemo su aikin da za su yi yawanci duka suka manta wani abubuwa can daban su tsaya ga aikin da suke yi akan nemi kuma hanyoyin da za a wanda suka saki makaranta a maida su makaranta abubuwa da yawa kala kala irin haka wanda za a wanda ya kamata a yi na wannan matasan kuma mukan bi ta hanyar iyayensu mata mukan bi ta hanyar abokansu eh, eh, matasan kuma muka bi hanyar an yi hanyoyin nan da suke bi yawanci sai mun gano kuma hallo suna amfani da yanar gizo to mu muka ce nan ma za mu shiga mu bincika mu gani ma mu kara gaya musu shin ko me shugabannin addinai suka gano a game da abubuwan abubuwan da ke ingiza jama'a rungumar tsatsauran ra'ayi a kan wasu batutuwan da suka shafi zamantakewa tambayar da na yi wa Muhammad Useni na Madina mamba a majalisar malamai ta Konsai Islamic wanda ya halarci wannan taro daga yankin Agades. In mutum ya zo ku da, kamata ta, musulmi kuma ya kwatanta muku ai eh, musulunci ne yake ma kaga in ma ba ku goya mishi baya ba ba kun kore shi ba. To kaga kenan rabawa ce ake yi. kawai da abin da musulunci amma eh, in aka duba da ake zamna yanzu akwai waɗanda eh, suna da tariku daban-daban kuma suna ta ibada su a yadda suka fahimta kuma ana zamna tare ana zamna lahiya to kenan inda ka gafi suna ta taso abin duniya ya shigo ko ana son iko ko ana son kuɗi ko ana son wani abin Tsohon shugaban ƙasar Burundi Pierre Buyoya mai wakiltar ƙungiyar tarayyar Afirka a yankin Sahel wanda ya halarci wannan taro na yaƙi da tsauraran ra'ayin tsarin zamantakewa ya yaba wa kungiyar Jason Sahel saboda yadda ya ce wannan mataki da ta ɗauka zai taɓo matasa da dama da suka rungumi wannan mummunar aƙida yayin da a ɗaya ɓangare zai zama wani rigakafi ga waɗanda ke hangen afkawa ciki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger